This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan lasariya kan mitoci 22 da kuma 25. masu aron a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya su ma masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke marhabin lale gare ku ganin kun kamo tashoshin sashen Hausa daidai wannan lokaci ga kanun labarai. A yau Litinin shugabanni daga yankin gabashin Afirka na yunkurin su ga cewa gwamnatin Sudan ta kudu da 'yan tawayen kasar sun cimma shirin zaman lafiya. Kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta yi gargadin cewa rikicin siyasar kasar Burundi ka iya yin mummunan tasiri akan kasar da kuma kasashen da ke yankin. ɗaruruwan mazauna a yankin tianjin da fashewar abubuwa suka raba da muhallansu a sin a makon da ya gabata sun gudanar da zanga-zanga to allah ya kyauta abin da ya kamata mu yi mu mutanen najeriya kuma ya kamata mu goya musu baya muka goya musu baya in allah ya za su kai ga nasarar tsohon shugaban mulkin soja a najeriya janar ibrahim badamasi babangida kenan kan yaƙi da boko haram wasu mahukuntan najeriya kuma sun fara mai da martani kan matakin da tarayyar turai ta ɗauka na hana kayan amfanin gona daga najeriya shiga kasar a jihar adama kuma yan jihar sun fara mai da martani kan kasafin naira miliyan metan da gwamnatin jihar ta yi wai domin addu'o'in kawo ƙarshen boko haram muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam da farko ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. A yau litinin shugabanni daga yankin gabashin Afirka na yunkurin su ga cewa gwamnatin Sudan ta kudu da 'yan tawayen kasar sun saka hannu a shirin samar da zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin basasan da aka kwashe watanni ashirin ana yi a kasar. Shugaba Salva Kiir da abokin hamayyar Siriyak Mashar suna halartar zaman da ake yi yanzu a haka a Addis Ababa wanda ke samun jagorancin ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD. shugaban kenya uhuru kenyatta ya saka hotunan shugaba kir da mashar a shafinsa na twitter yayin da suke halartar taron a lahadi hakan na faruwa ne yayin da ake kokarin a kaucewa cikar wa'adin da aka shata na yau litinin ba tare da an samu matsaya kan yadda za a shawo kan rikicin kasar ba wannan zaman tattaunawa dai yana gudana ne haɗe da goyon bayan majalisar ɗinkin duniya shugaba kir ya halarci taron ne kwanaki biyu bayan da ya ayyana cewa ba zai je ƙasar ta habasha ba saboda a cewar shi 'yan tawayen sun bangare zuwa gida biyu Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi gargaɗin cewa rikicin siyasar Burundi ka iya yin mummunan tasiri a kan ƙasar da kuma ƙasashe da ke yankin. Wannan sanarwa da shugabar ƙungiyar ta AU Nkosana Limizuma ta fitar na zuwa ne kwana guda bayan da aka kashe tsohon shugaban rundunar sojin ƙasar Jean Bikomagu. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko ya ba suka kashe Bikomagu a ƙofar gidansa da ke Bujumbura babban birnin ƙasar. Wannan kisa ta biyo bayan wadda aka aka yi wa mai baiwa shugaban ƙasar shawara kan harkar tsaro adolf shimirimana a kwanan nan wannan aika-aika da sauran munanan tarzoma da aka gani a 'yan watannin nan na nuni da irin girman matsalar da ƙasar ta burundi ke fuskanta ana kuma iya samun yiwuwar ƙarin tashin hankali a ƙasar da ma sauran ƙasashe da ke yankin inji da lamini zuma ta kuma ƙara jaddada buƙatar yin zaman sulhu domin samar da maslaha ga wannan rikici burundi ta tsunduma cikin rikicin ne tun bayan da shugaba pierre nkurunziza ya ayyana shirin sana tsayarawa takara shugabancin kasar a karo na uku matakin da yan adawa suka kalubalanta a watan yuli aka sake zaben shugaba nkurunziza zaben da ake ta kirarin yana tattare da kurakurai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kungiyoyin da ke kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga shugabannin ƙungiyar raya kasashen kudancin afirka su goma sha biyar ta sadc da su ɗauki matakan bin doka da kare haƙƙoƙin bil'adama wannan kira na zuwa ne yayin da shugabannin ke wani taron kole da za a kwashe yinin yau litinin da gobe talata ana yi a botswana ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch haɗe da gamayyar sauran ƙungiyoyin afirka sun fitar da sanarwar ne gabanin wannan taro inda suka fi mai da hankali kan kotun kare haƙƙin bil'adama ta sadc da aka jingine ayyukanta ƙungiyar ta human rights watch ta soki matakin haramtawa kotun sauraron ƙorafe-ƙorafe daga mutane ko kuma ƙungiyoyi a yankin a cewar wani babban jami'in bincike na ƙungiyar ta human rights watch da ke afirka da yawa mahinga sauye-sauyen da ake yi ga kotun ta sadc tamkar zakaran gwajin dafi ne kan yadda take mutunta haƙoƙin bil'adama ya ce ya kamata shugabannin su samar da sauyi ta yadda za a maidowa da kotun karfinta ta hanyoyin sauran wato sauran korafe-korafen mutane a na yankin da kuma yin hukunci a kansu ɗaruruwan mazauna yankin tianjin da fashewar abubuwa suka raba da muhallansu a ƙasar sin a makon da ya gabata sun gudanar da zanga-zanga yau litinin yayin da adadin mutane da suka rasa rayukansu ya kai 114 ciki har da jami'an kashe gobara su 21 masu zanga-zanga sun yi cicirindo ne a wajen wani otel inda jami'an ke gudanar da taron manema labarai suna masu kira ga gwamnati da ta biya su diyyar gidajensu da suka yi mummunar lalacewa wani mazaunin tianjin ya ce duk tagoginmu da ƙofofi sun faɗi kome ya lalace wasu mutane sun ɗauki hotunan kayayyakinsu na cikin gida za kuma iya ganin yadda suka lalace wata 'yar uwar matata tana bacci ta faɗo da gado yayin da abin ya auku yanzu haka hukumomi a kasar ta sin sun ba da umarnin cewa tilas kowa ya fice daga yankin saboda barazanar sinadarai da ka iya cutar da su yayin da hukumomin suka ba da umarnin a share akalla tsawon kilomita shida a yankin da lamarin ya auku da ƙarshe shugaban masar abdulfatah al-sisi ya saka hannu kan wata dokar yaƙi da ayyukan ta'addanci wacce ta tanadi hukuncin kisa da na ɗaurin rai da rai ga duk wanda aka samu da hannu ayyukan ta'addanci dokar har ila yau ta tanadi cin taron duk wani dan jarida da aka samu ya yada labaran da ba daidai ba a watan yunin da ya gabata mr sisi alkawarin karfafa dokar yaƙi da ta'addanci bayan da wani harin bam ya kashe babban mai shigar da ƙara a ƙasar shugaban dai ya ɗora lakin kisan akan ƙungiyar 'yan uwan musulmi ta muslim brotherhood ƙungiyar da gwamnatinsa ta yi wa shaidar cewa ta 'yan ta'adda ce wacce kuma ke ta kassarawa tun bayan hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar muhammad morsi a watan yulin shekarar 2013 a ƙarƙashin dokar duk wanda aka samu da laifin jagoranta ko kuma kafa wata ƙungiya ta 'yan ta'adda zai fuskanci hukuncin kisa kana samar da kuɗaɗe ga ƙungiyar zai janyo wa mutum hukuncin ɗaurin rai da rai yayin da tunzura mutane domin su gudanar da ayyukan ta'addanci shi ma aka tanadi hukuncin zaman gidan yari ga 'yan jarida da suka ba da rahoton da bai ya saba wa wanda hukumomi suka fitar za su fuskanci cin tarar dala biyar zuwa 64. labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc za ku ji abin da wasu 'yan majalisar dokokin najeriya suke cewa kan matakin da tarayyar turai ta ɗauka na hana kayan amfanin gona daga najeriya shiga yankin da farko bari mu nufi mina fadar jihar niger inda tsohon shugaban najeriya janar ibrahim badamasi babangida ya yaba da sabbin matakan da gwamnatin shugaba buhari take ɗauka wajen yaƙi da 'yan bindiga da kuma cin hanci da rashawa ga mustapha nasiru batsari da rahoto Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, Janaral Ibrahim Badamasi Babangida ya ce ya gamsu da matakin sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari akan yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. Janar Babangida ya ce ya gamsu matuƙa, musamman ganin irin mutanen da shugaba Buhari ya sanya a cikin kwamitin yaƙi da cin hanci da rashawar. kuma mutanen da aka sa mutane ne wanda an riga an san sunan kasan ba baki ba ne duk waɗannan wanda aka sanya sunansu ina jin in za mu bi abubuwan da suke yi da abubuwan da suke faɗa da na haƙaƙe watakila za su yi aiki janar babangida wanda yake zantawa da manema labarai albarkacin ranar zagayowar haihuwarsa shekaru 74 a duniya a ranar litinin dinnan ya ce yanzu kam ya gamsu da yadda sojojin Najeriya ke fatattakar 'yan kungiyar Boko Haram masu tayar da kayar baya a yankin arewacin Najeriya. Na gamsu da yadda suke yi abin da ya kamata mu yi mu mutanen Najeriya kuma ya kamata mu goya musu baya in muka goya musu baya in Allah ya za su kai ga nasara. Me za ka ce game da batun ba da horo ga sojojin Najeriya da sojoji america suka yi ta yi a wannan daidai ne a ba da horo ga sojoji ofisoshi da soja saboda waɗannan ayyukan ya yi daidai a dangane da yadda lamarin siyasar najeriya ke tafiya kuwa janar babangida ya ce ya amince da yadda al'amurra ke tafiya na amince don kowa yana iya faɗan abin da yake so lokacin da yake so kuma na amince gwamnati ba ta zuwa ta azzama ma mutane wahala a kowane lokaci dan najeriya yana iya kai gwamnati kotu yana iya kai mutane da suka dame shi kotu kowane lokaci 'Yan Najeriya da dama dai na ganin babu wani shiri mai kyau a tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da kuma Janaral Babangidan. To amma ga abin da Babangidan ke cewa akan wannan batu a wata zantawa da muryar Amurka a 'yan kwanakin da suka gabata. Ku a ganin ku 'yan jarida gani kuke babu jituwa tsakanina da shi. ko a nan gidana na faɗa muku aboki ne kuma mun yi aiki tare mun yi aiki tare duka mu biyu mun san martaba ƙasar nan mun san yadda ƙasar nan take muhimmancin ƙasar nan gare mu za mu ci gaba da duk abin da za mu yi da ni da shi da duk magoya bayan mu za mu yi abin da zai taimaka wa ƙasar nan ne a kowane lokaci tsohon shugaban mulkin soja a najeriya general ibrahim badamasi babangida mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya. kungiyoyi da suka zo nan gamayan kungiyoyi ne na fafatukan tabbatar da yanci da kwaton hakkin biladama wanda suke nan eh, kasar Najeriya. wasu 'yan Najeriya kenan da suka yi maci litinin dinnan zuwa fadar shugaban Najeriya domin bayyana goyon bayan su kan matakin yaƙi da cin hanci da rashawa na wannan gwamnati ta ba shugaba Buhari. Za mu kawo muku rahoton cikin shirinmu na dare. A makon jiya ne ƙungiyar tarayyar Turai ta haramta shigar da kayan amfanin gona da wasu kayayyaki cikin ƙasashenta daga Najeriya saboda kunnen kashi da manoman Najeriya ke yi wajen amfani da magungunan kashe ƙwari. to ko menene mahukuntan Najeriya suke cewa kan wannan mataki Ga Nasiru Adamu Hikaya da rahoto. Initially, it impacts negatively on Nigeria, but in the long run, a gajerin zango wannan mataki na haramta kai kayan amfanin gona turai zai yi wa tattalin arzikin najeriya illa amma a dogon zango hakan zai zama alheri ga manoman najeriya don za su rika bin ka'idojin duniya na adana amfanin ta hanyar sanya magungunan kwari da na adana da aka amince da su a duniya sanata posta ogolo ke magana kan matakin da ƙungiyar tarayyar turai ta ɗauka na hana kai kayan amfanin gonar najeriya turan wanda hakan ya biyo bayan gargaɗi ne har sau hamsin da hukumar kare lafiyar abinci ta turai ta wa najeriya na bin ka'idar sanya wani sinadarin kare lafiyar wake da ke da illa da su kuwa manoma a nan najeriya ba su mutunta gargaɗin ba da ya faro tun 2013 when a senator raised it on the floor of the senate Lokacin da wani sanata ya kawo maganar ba mu ɗauki tsauran mataki ba, da hakan ya zama kalubale ga hukumomin noma da kula da abinci na Najeriya su ke wayar da kan manoman don bin ƙa'idojin duniya wajen adana kayan abinci da ake kaiwa kasuwannin ketare In ji Sanata Foster, wanda ya ce ya ma taɓa yin irin wannan hada-hadar ta fitar da kayan abinci zuwa Turai. Dan majalisar wakilai Abdulrazak Namdas ma ya ce majalisar su ta zanta kan wannan haramcin. Mun samu dai kokoro an kawo mana majalisar cewa kun kungiyar tarayya turai sun hana kana shigar musu da kayan noma kusan guda arba'in da wani abu maganar da suke fada ne akwai wasu magungunan da manomanmu lokacin da suke ajiye da wayannan kayan noman kamar wannan maganin da yake ciki da samun a ajiye su don kare ɓaci bai kamata a shigar musu da sauri ba don wata rana an sa wannan maganin yakan ɗauka kusa da wata shida kafin bar mutane su ci to sun sun to maganin na a turance dai ana kiranta aflatoxin to aflatoxin shi da ce za ka sa maganin kamar yanzu a wake ka ajiye ta za ka iya ka ajiye wannan waken shekara uku hudu bata lalace ba kuma majalisar ta yarda yanzu za a fice kai an tura wani a wajen kwamiti in Allah yarda kuma kwamiti din an kusa hada su don ka san ba gama da kwamiti ba amma Allah an sa yanzu nan da kwanaki a sati kaɗan za a je a fara wannan aiki don duk malamin da ba fita da kayansa waje ba to gaskiya akwai matsala wani mai sha'awar bunƙasa noman tumatur a nan abuja shitu muhammad ya ce da najeriya ta bullo da sabuwar dabarar tura kayan amfanin gona ƙetare don kaucewa amfani da magungunan kwarin ta hanyar da bata dace ba abin da muka gada ita ce noma amma mu bunƙasa ta mu kawo injinoni wanda za mu jara wannan abubuwan bayan mu kwashe ta raw aka mu kai ka san waje ba a'a mu ma mu kawo machines waɗanda za a tantance wayannan kayan noma din a jara su a mai da su ko na gwangwani ko cikin leda wanda ko ka kai ko ina ne a duniya za a saya manoman najeriya dai kan kai wake riɗi koko da makamantansu kasuwan turan da saidawa ita ko hukumar kula da lafiyar abinci ta najeriya nafdak ta ce rashin bin ƙa'idojinta ne daga manoman ya jawo wannan akasin nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya sani ga magana da yin noma don ko noma an mai daɗi a ƙarshen makon jiya ne jihar adama ta ba da sanarwar ta ware kuɗi naira miliyan 200 domin gudanar da addu'o'i da biyan 'yan banga domin kawo zaman lafiya jihar daga masifar boko haram yan jihar da masu sharhi suna mai da martani kan wannan mataki ibrahim abdulaziz wakilin mu a yankin yana da ci gaban wannan rahoto ba da joshua wigra na maganin fa akwai abin duba ga tafiyar sabuwar gwamnatin jihar to wannan dai a gaskiya ina lillahi wa inna ilaihi raji'un a cewa gwamnati ta zo tana magana za ta cire kuɗi ta ware makudan kuɗaɗe wajen miliyan ɗari biyu domin a ba malamai su yi addu'a ni dai a gaskiya iya sani na ban taɓa sanin ana biyan addu'a ba kuma al'umma ta adamawa a ce wai eh, mu kafin a samu malaman da za su zo su taya mu addu'a domin ubangijin Allah ya fishe mu daga wannan masifa na boko haram sai dai an biya su to a gaskiya ban san ko kaman jihar borno biliyon nawa za su kashe ba da kuma yobe wannan ya nuna gwamnati akwai matsala kuma akwai abin da nake son mutanen adamawa musamman shi gwamna ya yi la'akari da shi. Shi ma wani manazarci Malam Abdulhamid Bomo na ko ganin ma da laifin 'yan majalisa dokokin jihar game da abubuwan da ke faruwa yanzu a Adamawa. Eh, Lallai kan za a iya cewa ah, abin kunya din ne. Saboda bai kamata a ce wanda yake ya fito daga cikin jam'iyyar apc ke magana canji musamman yadda yake ah, talakawa suka abin da ake ce mafarin dango suka fito gaba ɗayansu suka mara ma apc ah, a kan cewa ta kawo masa ne saboda sun yi da waɗanda suke yan takara ne a apc ko da mutum ya baro wancan jam'iyyar ne ya dawo apc to mutane suna ganin ya dawo ne yanzu da niyyar alheri cewa zai yi so ya kawo gyara ne shi yasa jama'a suke zaben shi ko da an san shi ya baro da wancan jam'iyya ne ya dawo wancan nan ta apc din suna sa mashi kyakkyawan zato kuma ya kamata shi gwamnan adamawa ya zama cewa ya samu darasi akan gwamnatin ta shuɗe duk waɗanda suke ganin cewa sun riƙe wani uban gida da yawancin su fa su ne fa suka rushe ba. to sai dai kuma duk kokarin je daga bakin shi shugaban ma'aikatan abraman abba jimeta abun fa ya ci tura to sai dai kuma wata sanarwa da ta sake fitarwa da ke dauke da sa hannun sakataren watsa labaran gwamnan jihar mr yohana matthias gwamnatin jihar ta ce an yi wa lamarin gurguwar fahimta ne yanzu dai an zura ido ne a ga kamun ludayin sabuwar gwamnatin apc a adamawa ko da ke shugaban jam'iyyar a jihar alhaji shu'abu ya musa na fa ganin za su kai jihar tudun mun tsira to in allah da za mu ci nasara kun ne ke ba da ke cikin jami'ar kowa ta wannan ya riga ya wuce wannan ya riga ya wuce muna maganar APC muna maganar gwamnati ne mu ya cikin gwamnati mu akwai dan PDP akwai dan Abda akwai dan abu duka waɗancan kuma iyaye ne shi ne kuma vice president eh, Atiku Abakar memba ne shugaba ne uba ne shi ainihin former governor Albert Nyako memba ne uba ne komai yanzu zama tafiya daidai Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Allah ya yi wa mai martaba sarkin misawa alhaji Muhammadu Manga na uku rasuwa ga sanar wadda masarautar ta bayar da wakilin sashen Hausa a yankin Abdullahi Muhammad ya aiko mana. Inna billahi wa inna ilaihi raji'un. Inna billahi wa inna ilaihi raji'un. Inna billahi wa inna ilaihi raji'un. Sunana ba ta jaro ne sakataren Musa Umar Kansu. Yau da safe Allah cikin ikonsa. Martaba sarkin misau alhaji Muhammadu Manga na uku. OFR Allah ya yi masa cikawa bayan yar gajeriyar duniya da ya ya rasu a fadarsa a nan Nisan. An haifi mai martaba shekarar alif ɗari tara da talatin da hudu. Ya zama sarkin Nisan ranar talatin da watan Oktoba alif ɗari tara da saba'in da tara. Wato yau yana da shekara talatin da hudu yana mulki. Allah ya masa cikawa yau ɗin nan Litinin. Ya rasu ya bar 'ya'ya ashirin da shida da mata hudu da jikoki sama da ɗari ya rasu a nan misau bayan ƙarfafewar rashin lafiya da yi. Da wani lokaci ne za a yi janazansa a ina kuma za a yi janazansa? Za a yi jana'izarsa karfe hudu na yau nan. kuna tare da sashin hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc karfe goma sha ɗaya. da minti kusan ashirin ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa. Jama'a masu shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. muna masu farin cikin sake saduwa da ku a wannan yammacin litinin. A makon da ya gabata, mun bayyana muku cewar wannan makon insha Allahu za mu kammala tattaunawarmu da Farfesa Angu Abdullahi. Idan har ba ku manta ba, mun gayyato Farfesa ne domin ya ba da tashi gudunmawa a matsayin shi na masani a harkar ilimi ba ma a Najeriya kaɗai ba, har ma a duniya baki ɗaya. A zangon ƙarshe ma, Farfesa dai na ta ƙara jawo hankalin hukumomi masu hannu da shuni, kana da iyaye su mai da hankali wajen ganin sun saukar da nauyin da Allah ya ɗaura musu na ilmantar da yara. A yau ma za mu ɗaura daga inda Farfesa ya tsaya a makon jiya. Ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane hukunci wannan ya danganta ga wurin ko mu muna yara akwai yaro an kisa shi makaranta za a kama uban shi ce don me ba zai sa yaro a makaranta ba to saboda haka nan dole ne a sake duba wannan abubuwa domin wannan al'umma ne ake cuta in ko duk abin da za a yi al'umma ta cutu ya kamata a ɗauki matakan da suka dace a hana cutuwar al'umma ba mutum ɗaya zo ya cuci al'umma da yawa ba ba mutum biyu su cuci al'umma da yawa ba saboda haka dole a sami wata kafa wadda za a tabbatar da cewa iyaye sun ɗauki cikakken nauyin da allah ya ɗora musu game da 'ya'yansu Profesa ana jere Najeriya a cikin jerin kasashen da ta yi fice wajen tura 'ya'yan cikin gida zuwa kasashen duniya don karatu. Me alfanun wannan ne? To, yanzu nan nake gaya maka cewa i an ce a je a nemi ilimi duk inda yake. To, ko da yake nan za a ce shekaru Najeriya nawa ne a kan ƙasa dai a ce ta zama ta zama ƙasa mai cin gashin kanta ta fita daga mulkin mallaka duka duka shekara hamsin da biyar kenan. to idan ka lura lokacin da muka fara ni jami'a ɗaya na iske ita ma lokacin ma ba jami'a ba ne mai cin gashin kanta wadda na je a ibada. 1961 jami'a ce ta, ta jami'ar london kamar college ne ta reshe to saboda haka kuma duka-duka ɗaliban da muke jami'an ibadan lokacin nan na ƙasar nan baki guda duk mu mai ne da 60 260 1961 a ibadan ita kaɗai ne kuma jami'a alhamdulillah lokaci na yi aka zo aka kafa su ahmad bello aka kafa su a walowa university aka kafa su a zikiwa university da sauransu yanzu a ƙasar nan ina tsammani akwai jami'a ta wuce ɗari ma da na jiha da na ƙasa baki guda da kuma private duk akwai su wannan duk ƙaruwan ilimi ne to amma idan ka lura kamar yadda muka yi magana ɗan lokaci bayanan kaɗan ingancin ilimin ma ne ne karin magana in dambu ya yawa to amma wannan dambun ba yawa ya yi irin yadda ba zai ji mai ba mu ne ba mu sa mashi isasshen mai domin a tabbatar da cewa ingancin karatun da muke bayarwa a nan daidai yake da kowane ko'ina ka je a duniya lokacin da mu muka gama karatu a nan duk inda muka je a jami'o'i a bayan ƙasa amerika ne ingila ne ba jira ba jira za a ba mu admission mu yi postgraduate studies wato ka samu bsc a nan ibadan ko ahmadu bello university ko ina ne da zuwa ba wani magana domin sun san irin ingancin karatu da ake bayarwa za a baka admission ka yi digiri na biyu har zuwa na uku to amma yanzu abin ba haka bane in sun je yanzu din ma sai an sake bita an tabbatar da cewa za su iya ɗaukar nauyin karatun da ya wuce na farko din to wannan duk abin da ya haifar da shi dan durƙushewa da ilimin yake yi a nan saboda haka nan har yanzu ɗin tunda da yake mun kasa gina ilmin irin yadda mu za a zo ne a nema a nan ai da ana zuwa nan da nan ahmad bello university har lokacin da nake vc akwai student da suke zuwa karatu daga ingila daga india daga west africa nan da su da yawa domin an tabbatar da quality na education da ake ba amma yanzu za ka je yawancin jami'o'in nan na nan najeriya da ƙyar za ka iske 'yan kasashen waje a ciki sai wanda iyayensu watakila suke aiki a can a nan kasan to saboda haka nan saboda wannan din ne iyaye masu hannu da shuni sukan so wani lokaci in sun an sami dama su 'ya'yansu kasashen waje ilimi don kowa ilmantar da 'ya'ya mata ilimi ilmantar da 'ya'ya mata kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc assalamu alaikum muryar amurka ku gaya wa kwamitin binciken rashawa da shugaba buhari ya kafa da su binciki hukumar efcc da kanta inda aka kai kudaden da aka kwace daga wasu barayin gwamnati a baya da karshe muna yi wa kwamitin fatan samun nasara akan aikinsa daga alhaji hassan mai kan giwa assalamu alaikum da amurka matakin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda shugaba buhari ya ɗauka abu ne mai kyau da fatan siyasa ba za ta shiga ciki ba ko kuma kyale wasu shafafu da mai daga mansur almu sai kuma sakon muhammad habibu abubakar gombe da mu da sir ta fawa balewa wanda suka ce hakika bayyanar shekau bai zo mana da mamaki ba gani da sojin kasar ke yaudarar al'ummomin kasar da ƙaryayyaki masu tarin yawa kuma shekau da izinin Allah lokacin kai zaka mutu to bangarorin da suke rikici da juna ta bangaren yan tawaye da gwamnatin Sudan ta kudu ya kamata ku yi duk abin da za ku yi ku kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke ci gaba da haddasa asarar rayuka na fararen hula a ƙasar ku sako daga Bello ishaku Birin Fulani jihar Gombe Assalamu alaikum VOA Hausa ku bani dama ne tsokacin baki na dangane da sabon faifan bidiyo da Abubakar Shekau ya fitar na cewa yana nan bai mutu ba tun da baka mutu ba ya kamata ka fito ka bayyana wa duniya inda kake haka ne kawai zai samu san cewa kai gwarzo ne sako daga isa mai kati gashuwa da karshe sai sakon nasiru uban shahada wanda ya ce muna goyon bayan yan uwan matasa da za su yi tattaki zuwa wajen shugaban kasa domin karfafa masa gwiwa a wajen ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya To madalla ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice. To a yau litinin shugabanni daga yankin gabashin Afirka na yunkurin su ga cewa gwamnatin Sudan ta kudu da 'yan tawayen kasar sun saka hannu a shirin samar da zaman lafiya domin kawo karshen yakin basasan da aka kwashe watanni ashirin ana yi a kasar. Shugaba Salva Kiir da abokin hamayya sirek Mashar sun halarci zaman da ake yi a yanzu haka a Addis Ababa a ƙasar Habasha kenan wanda ke samun jagorancin kungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD. shugaban kenya uhuru kenyatta ya saka hotunan shugaba kiyar da mashar a shafinsa na twitter yayin da suke halartar taron a lahadi hakan na faruwa ne yayin da ake kokarin kaucewa cikar wa'adin da aka shata na yau litinin ba tare da an cimma wato matsaya ba ƙungiyar tarayyar afirka ta au ta yi gargaɗin cewa rikicin ƙasar burundi ka iya yin mummunan tasiri akan ƙasar da kuma ƙasashen da ke yankin wannan sanarwa da shugaban kungiyar ta au nkusozana da lamini zuma ta fitar na zuwa ne kwana guda bayan da aka kashe tsohon shugaban rundunar sojin kasar jin bikomagu wasu 'yan bindiga da ba san ko suwaye ba suka kashe bikomagu a kofar gidansa da ke bujumbura babban birnin kasar wannan kisa ta biyo bayan wadda aka wa mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkar tsaro adolf manana a kwanan nan kenan wannan aika-aika da sauran munanan wato munanan tarzoma da aka gani a 'yan watannin nan na nuni da irin girman matsalar da kasar ta burundi ke fuskanta ana kuma iya samun yiwuwar ƙarin tashin hankali a kasar da ma sauran kasashen da ke yankin inji dilamini zuma burundi ta tsunduma cikin rikici ne tun bayan da shugaba pierre nkurunziza ya ayyana shirinsa na tsayawa takarar shugabancin kasar a karo na uku matakin da 'yan adawa suka kalubalanta. a watan yuli aka sake zaben shugaba nkurunziza zaben da ake ta ikirarin yana tattare da kurakurai to madalla a gaishe ka masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni na ali mustapha sokoto kamar nan a madadin Muhammadu Lalo da Daniel wadda ya kula da aikin gabatar da shirye mu da ma injiniya da ya rika masa nan nisa sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku yanzu kuma sai a gyara zama ga shirin yau da gobe.